This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jimma ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niyya. Akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Tare da sallama ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Kundin binciken ilimin magunguna ya bayyana cewa an samu wani likita a nan Amurka da ciwon Ebola a idanunsa. Shi dai wannan likita ya taɓa kamuwa da kamuwa da wannan cutar kuma aka shaida cewa ya warke. A cikin kundin bincike mai suna New England Journal of Medicine a Turanci. Masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa shi wannan likitan ya kamu da wannan cutar ce a shekarar ta gabata. salin da ya aiki a kasar saliyo to sai kuma wata biyu bayan an ce ya warke sai ga shi baya gani da kyau da idanu guda bayan an gudanar da bincike ne sai aka gano cewa idanunsa na hagu yana dauke da kwayar cutar nan da ke nasaba da ebola an dai gudanar da bincike akan wannan kwayar cutar kuma a wannan a kasashen afirka ta yamma inda nan ne aka samu barkewar wannan cuta ta ebola to sai dai wata uku bayan an yi wa wannan likitan magani idanunsa ya fara komawa yadda ya kamata sai dai kafin aukuwar wannan ba wanda ya san cewa cutar ta ebola tana iya zama a idanun bani adama amma yanzu an kara gano cewa cutar na iya kasancewa cikin ruwan al'auran jikin mutum har na wasu watanni amma sai dai abin da aka tabbatar shine wanda duk ya warke cutar ba za ta iya tsayawa cikin wani ruwan jikinsa ba a cikin wannan kundin dai masana ilimin kimiyya sun ce akwai buƙatar a ƙara tsananta bincike a cikin wasu sassan bani adama da ake hasashen ƙwayar cutar na iya yin likimo. shugaba barack obama na amurka ya kara jaddada burinsa na ganin cewa ƙasar amurka ta shige gaba wajen haɓaka harkokin cinikayya na duniya ya ce amurka ce ya kamata a ce ta samar da sharuɗan kasuwanci na duniya idan kuma ta sake tana kallo china za ta yi hakan shugaba obama ya ce yanzu ya kamata a ce mun yi hakan domin ko tattalin arzikin mu na da ƙarfin yin hakan shugaban da yana magana ne salin da yake wa ma'aikatan kamfanin yin takalman wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da ke yammacin jihar oregon jawabi ya ce muddin aka amince da wannan kuduri na cinikanya haɗin gwiwa tsakanin amurka da kasashen da ke yankin pacific to hatta wannan kamfanin zai samarwa amurkawa ƙarin aiki har dubu goma mr obama ya yaba wa wannan tsarin kasuwanci kuma ce shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan tsare-tsaren kasuwanci da zai kafa tarihi domin ko zai hana matsalar azabtar da yara tare da kame namun daji babu gaira babu dalili kana hana sare itatuwan da ke haifar da hamada labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc rundunar sojan amurka ta ƙara inganta matakan tsaro a duk inda sojojinta suke cikin ƙasar hakan ko ya biyo bayan bayyana hasashe da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta yi ne na cewa ba mamaki 'yan kungiyar isil da kaiwa rundunar 'yan sanda hari babban shugaban rundunar soja mai kula da arewa arewaci admiral william godney shi ne ya ba da wannan umarnin domin kuwa ranar alhamis da ta gabata sai da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka na amurka james comey ya ce ba mamaki akwai dubban mabiya 'yan kungiyar isil ta duniyar gizo a amurka ya ce ɗaruruwa ko kuma dubban mutane daga sassan kasar daban-daban suna karɓar horaswa ko umarni daga wannan kungiyar ta isil da zuma kai wa kasar ta amurka hari kuma ya ce babban abin da ke damun su shine ko da isil za ta kai hari to za ta fi mayar da hankali ne akan mutanen da ke sanye da kayan sarki ya ce a satin da ta shige wasu mutane biyu sun kai hari a wajen wani biki a dallas kusa da texas inda aka yi bikin batanci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma nan take kungiyar ta isil ta dauki alhakin kai wannan harin abinda jami'an kasar na amurka ta ce ba su da wadatattun hujjoji cewa kungiyar ce ta kai wannan harin sai dai sun ce har yanzu hukumar binciken manyan laifuka da ma sauran hukumomin bincike na nan na bincike a kai domin gano ko waɗannan mutane biyu suna da alaƙa da ƙungiyar ta isil ko kuma a'a amurka da saudi arabia sun bayyana cewa za su ɗage harin da suke kaiwa ta sama ga 'yan ƙungiyar huti a yemen domin a samar da ayyukan jin kai har na tsawon kwanaki biyar daga ranar 12 ga wannan watan da ake ciki wannan harin dai ya bar dubban mutanen ƙasar ta yemen cikin halin buƙatar abubuwan rayuwar yau da kullum sakataren harkokin wajen amurka da takwaransa na ƙasar saudiya adel aljubar su ne suka bayyana haka a taron manema labarai a paris suka ce wannan ayyukan jin kai zai fara aiki ne tun da karfe 11 na daren kasar yemen ranar talatan nan mai zuwa idan rabbana ya nuna mana keri ya yi amfani da wannan damar ya ce yana kira ga masu mara waɗannan 'yan hutu baya da su shawarce su da su karbi wannan dakatar da buɗe wutar sai dai ya 'yan tawayen hutun suna biyayya ne ga tsohon shugaba ali abdullah sale wanda aka yi imanin suna samun goyon baya daga kasar iran kerry ya ce sharuɗan dakatar da buɗe wutan a bayyane suke kuma cikin sauƙi firaministan birtaniya david cameron ya lashe takobin ganin ya mulki ƙasarsa a matsayin ƙasa mai jam'iyya ɗaya kana zai tabbatar cewa ƙasar ta ƙara haɓaka duk da cewa jam'iyyarsa mai ra'ayin 'yan mazan jiya ta samu kuri'u mafi rinjaye a majalisar ƙasar cameron. na magana ne akan titin downing da ke lamba goma bayan da ya zarci fada sarauniya a buckingham ya ce zai samar da gwamnati mai rinjaye masu ra'ayin 'yan mazan jiya mr cameron ya bayyana cewa kasar ta birtaniya tana dab da samar da wani abu na musamman kuma wannan zai zama wani wuri da zai samar da ingantaccen rayuwa musamman ga waɗanda suke da niyyar yin aiki tare da yin abin da ya kamata ya bayyana kasar birtaniya a matsayin kasar da take cike da mutane masu ɗimbin basira da kuma masu samar da abin koyi jiya juma'a shugaba barack obama ya kira mr cameron ya taya shi murna akan nasarar da ya samu fadar ta white house ta ce mr obama ya ji da karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu kana ya shaidawa mr cameron cewa yana fata za su ci gaba da tattaunawa akan batutuwa da dama da suke da ra'ayi guda a kai wanda suka zame musu babban kalubale a gare su a sassan duniya daban-daban labaran duniya aka gama saurara. To madalla yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saurar kuwa wata safiyar ta asabar a cikin watan mayu sosai yau tara ga watan mayu malam ibra ka duba wai har tara wa yau jiya jiyan nan afrilu ya mutu haka ne Allah ya samu gama lahiya amin sun mamin halima kuma ga wata waka andi bature wadda mai hankali zai tunani zai tunani ya gane ba sosai abinda yake nufi kwarai da gaske haka ne eh, eh kahin ka ce wani abu mm. majalisar cin tuwo jiya mm. <laughs> me ya faru a'a magana <laughs> la karkada kunnuwa ya ah, kamata ki bamu labari tunda kina wallahi tallahi ni na karkade kunnuwa tunda kana tsakiyar majalisa kai da gaske ina cikin majalisa saboda kaman karkada kunnuwa ki bamu labari ai kai ma ka ci menene biscuit biscuit bon ko Kashi mai biskit. Kina son baki labarin ne? <laughs> Eh. Kina son baki labarin sai baki labarin. Eh, eh ina so ina <laughs> so. <laughs> Masu saurare ma suna so. Babu damuwa. Ta ina da mu faro. Kun ji ko masu saurare shi yayi santin shi yasa kun ga ya tsallake mu. An kina son faɗa dai zan faɗa ah, lalle akwai wani abu da ya faru da wannan amma shi ya sa dama na ce in kina son faɗa zan faɗa ai na ce ni da masu saurare mana so kuma sai ka ce to daga ina za mu waro sai ka tsallake to bismillah za mu za mu je ga <laughs> labaran bismillah halima yau to kamar da aka saba za mu hara da gaishe gaishe kuma mm. gaisuwar farko zuwa ga hajiya binta husaini daɗin kowa jos da kuma hajiya habiba muhammad mustapha waɗanda ke kaduna kuma sun haɗu ne da madina dauda sai kuma wata gaisuwa zuwa ga dr abdullahi a yusuf da matar shi fatima da ake kira tima da yar sinana a pretoria kasar afirka ta kudu ga kuma wata gaisuwa zuwa ga abdulaziz alasan ango mai jiran gado a bakin tashar gidan rumji da mutari isu a nyamai da gatari baban nana magini a gidan rumji da kuma adamu shamuwa mai dawaki a shikal da dodo raba bawa da arziki sai allah a madawa da kuma madugu uban tahiya zakari salihu a gidan rumji jamhuriyar nijar da fatan duk suna nan lahiya. Ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Muhammadu Dindi ɗan Nijar mazauni wari a Najeriya da fata yana nan lahiya da iyalan shi Rabi da Habbi. sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya hadiza ahmed zuru Peni tsohuwar ma'aikaciyar asibitin farida gusau malam iro da ta yi tattaki daga zuru har hmm. birnin kebbi kawai saboda zaidu bala ya haɗa mu mu gaisa Allah sarki tana ta tambayar karen nan baka shigo ba lanan ba na aiki eh, haka muna godiya sosai sosai mun gode kwarai amin ya Allahu hmm. ga kuma wata gaisuwa zuwa ga Bello Dandin Mahe Sula jihar Naija da kuma sarkin Kabi Yabo mai martaba Muhammad mai turari Yabo na biyu a jihar Sokoto da watan duk suna lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Matthew Garba akwatin gidan waya 8858 a kaduna albishirinka da ya aure eh, a ya ce kwanan nan kwanan nan zai <laughs> hidda rana <laughs> da shi da aliyu muktar ga kuma wata gaisuwa hila a bari ya huce zuwa ga hajiya rabi a bashe mai restoran mgc magarya da Hajiya Rabi matar Mayar Alhaji Ahmadu Dan Malam a Magarya da Mushahadi tsohon gwani na Nana Hadiza da Hajiya Kwandala da ta Uwani da fatan duk suna na lahiya. To Halima a gaba sai gaisuwar mai sauraron mu buba mai goro gaisuwa tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Muhammad tare da aminansa irin su Adamu biyu biyar unguru da Honorable Councillor Babawa Chelsea Kofaran a Bauchi sai Idris Idris da Matu tare da madasir Sani a birnin Kebbi. ga wata gaisuwan nan zuwa ga mai sauraronmu malam usaini dangote karasuwa shi ma a jihar yobe najera da fatan kuna nan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga malam garba na hali kamba a jihar kebbi tare da yalansa da fatan shi ma yana nan lafiya sai kuma wata gaisuwar zuwa ga abdullahi muhammad mayyama tare da anas s gobar mayyama tare da wazir mansur almaliki mayyama tare da usaini mai shago sai abdullahi mai shago sai wato sa'idu abdullahi dama turu tare da Baffa Haruna uh, wato Bajoga tare da Hassan Ibn Muhammad Almangawi tare da Adam A. Adam Gashuwa sai Ahmed India tare da Umar Foreba sai Malam Gambo Barau a uh, tare da yalansa sai Yusuf Mega mai gombawa tare da Ali Muhammad Adamu Bola Fara sai Shehu Bashir Dan Fulani tare da Abubakar Maina Darak sai Madasir Muhammad uh, Tafawa Balewa. tare da isuhun diyala sai gaisuwar mai sauraron misali muhammad da damare sai isa ramin hudu a haɗeja tare da umar habu mutti da maturu da fatan kunanan lafiya mai garewa to malam andi halima lokacin da muka fara gabatar da hira andi din nan san mun dauka daga tsakiya kai alkawari da ma ka ce yawanci ana farawa ne da tarihi amma wannan karo eh sosai muka dauko daga tsakiya to yau ya kamata mu ji tarihin shi andi bature an kawo karshe kenan dai mhm. eh to ni eh, andi bature dan jihar bauchi ne amma an haife ni a karamar hukumar ningi wasu 'yan shekaru kalilan da suka gabata daga nan na yi makaranta a kofar fada an kace yan shekaru kalila ai ka san ka jefa mu a cikin abin da kila shekaru kalilan na nufin watakila ko shekara goma ko eh. shekara biyar ko ma sha biyar da suka shi. haka yake hmm. yan shekaru talatin da suka wuce haka eh. to na yi makaranta a kofar fada primary school inda nan daga nan kuma na je na karasa a bakari duku primary school da ke cikin garin bauchi hmm. daga nan na tafi wato federal government college a can kasar inugu inda na yi secondary school sannan na dawo bauchi na yi jami'an abubakar ta fawa balewa da shi na fara a abu zaria na karanta tarihi kafin nan na dawo abubakar ta fawa balewa university jami'an eh, da ke cikin nan jihar bauchi kafin nan na je na karanta agric economics and extension wato fannin noma mm, to a nan da na a dai na kari eh, karatu na haka mm. to ya aka yi ka fara waka eto eh waka gasan baiwa ce mm. shi yasa wani lokaci mutane sai su ce yaushe ka koyi waka sai in ce waka ba a koyarta sai dai a ƙara iliminta to baiwa ce wadda eh, tun ina yaro mukan yi mukan eh, bi abokai irin wasan tashi da sauransu mm, eh, da shike eh, na girma a ta kan kusurwan da abuci to inda akwai wannan al'adun gargajiya tun da to mukan dan yi tashi da sauransu a daga nan dai a kaɗan kaɗan haka hannu na zo na miƙe to da na tafi can wato makarantar secondary mm. a can ilimin to nan kuma sai na samu cewa su a can ma akan yi waka a matsayin darasi to sai na shiga ina yin shi a matsayin darasi a daga nan shekara shida ina yin waka a matsayin a wannan matsayin shine kuma bayan na dawo sai eh, abin da na ƙara sha'awar waka da na dawo ban fara yin wakar ba amma na dawo eh, kamar mai sarrafa waka mm. kamar producer kenan to bayan mun yi ɗayi aiki wani aiki wa eh, umar yabangwani a mm. lokacin tun 1999 eh, ke na yi wannan aikin shine na ji sha'awar ni ma in fara rubuta waƙar in fara raira waƙar mm. lokacin da ka fara da nan da wace irin waka ka fara ko kuma ma za ka iya tuna ainihin waka da ka fara da ita eh to wakar da na fara yi eh, a rubuce wanda dai ta fito don akwai waƙoƙi da na yi wanda ba a basu su yi eh, ba a san su ba amma wakar da na fara yin ta wanda kuma har eh, aka yaya ta shine wakar ita ce wakar eh, matasa ku daina shan kwaya eh waka ne wanda yake kira ga matasa eh, su guji shaye-shaye shaye-shayen miyagun kwayoyi da dai makamantarsu ita ce wakar da na fara yi mm. lokacin da ka rubuta wannan waka me yasa kai tunanin cewa wakar da kake so ka fara da ita ko kuma ka fara da ita din waka ce wadda ke kira ga matasa game da batun shan kwaya me ya shiga zuciyarka ka yi tunanin haka eto eh na eh, wato na haɗu da wani abokina ne wanda tun muna yara mun girma tare mun tashi tare to da na zo eh, muka haɗu da shi na ga yanayin shi na ga yanayin da yake ciki a wannan lokaci ya riga da ya lalace ya gurɓata rayuwar shi da shaye-shaye sai na tuna kuma lokacin da muke yara muke akwai wasu abubuwa da mu da shi tun muna yara da ba don eh, eh, dai tsarin ubangiji ba da kuma tarbiyya da na samu da ni ma rayuwa na da a haka za ta ƙare saboda muna yara mukan je muka yi karan kabewa mu dan kunna wuta muna fuka eh, da sauransu da irin makamantansu to kaga shi a shi har ya kai ga yanayin inda kuma ya zo ya shiga shaye-shaye wanda kuma ya gurɓata mishi rayuwa to da na gan shi duk mun jima ba mu haɗu ba to amma da na ga yanayin shi na ji baƙin ciki sosai na gagara ma bacci ina ta tunani ya aka ya samu kanshi a wannan rayuwa to wannan shi ya sa na, rubuta wannan waƙar na kiran matasa da a daina shaye-shaye to lokacin da ka yi wannan waka ka yi ta ce domin ka sayar ka raba ma jama'a su rika sauraro ko wani irin amfani ka so ka yi da wannan waka eh to ni wato yawancin waƙoƙi na ba ni kan yi su wai domin in sayar abu na farko da ke eh, zuciya duk lokacin da zan rubuta waka ko kuma zan rera waka shine jama'a su amfana da waƙar da na yi saboda a yau in ka sa ni in yi waƙa ka ɗau naira miliyan guda ka ban ka ce in yi waƙa sai in yi waƙar sai ka ajiye ta ka ban kuɗin kuɗin ba za su min daɗi kamar yadda ba ka ban sisi ba in yi waƙar kuma a yayata kuma al'umma ta amfana da shi To an Andy Bature kenan. Kaji wata hikima. Mm, kwarai da gaske. Mm. Dama kamar yadda ya faɗi. shi yawanci yana wakansa ne ba don kuɗi ba wai baya mm-hmm. karba ba kamar yadda ya faɗa a wancan karon eh akwai mm. waƙoƙin da yake na kuɗi da aka bashi sai amfani da su yayi waƙoƙi akan abubuwan da su suka dame shi suka dame shi kwarai da mm. gaske haka ne to a halima a mako mai zuwa akwai mu tare da wato akwai kinsan mutane da dama sun ɗauka cewa tun rasuwar alhaji musa dan kwairo a wannan ƙungiyar. mawaka tasa ta mutu to a har yanzu suna nan kuma za mu ji daga bakinsu kuma za su mana wani abu za su ba mu tarihin shi kansa marigayi alhaji musa dan kwaro da ya fara waka ka ce dai ka zaƙulo su zuwan ka najeriya nan don <laughs> don sa don don sa masu sauraro su ji waka da suka yi wakar suna waka halima jimro kai to shi kenan kai a shirin nan ba da ni za a yi rikodin ba <laughs> sai dai kai da usman kabara <laughs> masu sauraro ba wuce lafiya ko yarda da yan uwa banda kushi ko zagin wani kwa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ku bar yanzu ga zo mu taru mu zauna lafiya To masu kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. binciken ilimin magunguna ya bayyana cewa an samu wani likita a nan amurka da ciwon ebola idanunsa shi dai wannan likitan ya taba kamuwa da wannan cutar kuma an shaida cewa ya warke a cikin kundin bincike mai suna new england journal of medicine a turance masana ilimin kimiyya sun bayyana cewa shi wannan likitan ya kamu da wannan cutar ce a shekarar ta gabata salin da ya aiki a ƙasar saliyo sai dai to sai dai kuma wata wata biyu bayan an ce ya warke sai ga shi baya gani da kyau bayan an gudanar da bincike ne sai aka gano cewa idanunsa na hagu yana dauke da kwayar cutar da ke da nasaba da ebola an dai gudanar da bincike akan wannan kwayar cutar a kasashen ta afirka ta yamma inda ne aka samu barkewar cutar ta ebola shugaban amurka barack obama ya kara jaddada burinsa na gan cewa kasar ta amurka ta shige gaba wajen haɓaka harkokin cinikayya na duniya ya ce amurka ya kamata a ce ta samar da sharuɗan kasuwanci na duniya idan kuma ta yi sake tana kallo china sai ta yi hakan shugaba obama ya ce yanzu ya kamata a ce mun yi haka domin ko tattalin arzikin kasar mu na da ƙarfin yin hakan shugaban da yana magana ne sa'ilin da yake wa ma'aikatan kamfanin yin takalman wasannin guje-guje da tsalle-tsalle da ke yammacin jihar oregon jawabi ya ce muddin aka amince da wannan kuduri na cinikayya haɗin gwiwa tsakanin amurka da kasashen da ke yankin pacific to wannan kamfanin zai samarwa wa amurkawa karin aikin yi har dubu goma mr obama ya yaba da wannan tsarin kasuwanci kuma ce shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan tsare-tsaren kasuwanci da zai kafa tarihi rundunar sojan amurka ta ƙara inganta matakan tsaro a duk inda sojojinta suke cikin ƙasar hakan ko ya biyo bayan bayyana hasashen da hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta yi ne na cewa ba mamaki 'yan kungiyar isil ta kai wa rundunar 'yan sanda hari babban shugaban rundunar soja mai kula da arewaci ne admiral william gotney shine ya ba da wannan umarnin domin ku a ranar alhamis inda ta gabata sai da babban daraktan hukumar binciken manyan laifuka wato na amurka james comey ya ce ba mamaki akwai dubban mabiya 'yan kungiyar isil ta duniyar gizo a amurkan ya ce ɗaruruwa ko kuma dubban mutane daga sassan ƙasar daban-daban suna karɓar zuwa ko umarni daga wannan kungiya ta isil da zuman kaiwa kasar ta amurka hari amurka da saudi arabia sun bayyana cewa za su ɗage harin da suke kaiwa ta sama ga 'yan kungiyar huti a yemen domin a samar da ayyukan jin kai har na tsawon kwanaki biyar daga ranar 12 ga wannan watan da ake ciki to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe 8 in allah yarda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.